Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka bai ba Ku jama'a tambaya ni ke da tambaya ni duniya duniya duniya menene duniya Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare hakkokin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar wadda ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula. da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau, baƙin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a ga jagoran tattaunawa wakilin Musu Lamumuna Barma da ci gaban tattaunawar. In aka lura, sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar hawa yaron da ake tadawa ƙarfe ɗaya na dare ƙarfe biyu na dare a kai su mahauta yana gani da idan shi yadda ake mayanka eh, eh, mayanka hmm. yana gani yadda ake yanke dabbobi yana ganin jini jage-jage kowane safiya yaran nan yana iya tashi da rashin tafe, saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani saboda akwai sanyi wurin da ake aikin tsananin sanyi ke da kai saboda ka san sai da shan burfulat abin harkar nama na'urar sanyi eh na'urar sanyi sannan gashi shi kan kanshi aikin tsakan latiza ne yake shi ana ihu ana wane ne da sauransu ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro to shi ne ake shawo hankalin mutane masu amfani da yara washin wannan ba wanda ya hana su su koya ma yaran su aiki amma su kiyaye da kare ɗiyansu daga wannan eh, eh, gurɓataccen rayuwa ko ko abin da zai hana su yi karatu saboda yanzu in ka ɗauki kama mahauci yanzu in yabba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi ai karuwa ce gare shi saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin kenan in yace tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci ko ko alhurmar da Allah ya bashi na je karatu shi ma mai zirgi ya zama mai matsayi kenan ya cuta ma yaron kuma ya cuta ma kanshi saboda yaron in yace ce abin da baban shi ne kadai yayi zai zama kenan ba a samu ci gaba ba cikin iyalin a lokacin in ya bashi dama ya je wannan karatun Yaran zai dawowa ya taimake shi kuma ya taimaki al'ummar tasu gaba ɗaya tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi a nadarin mm. to kashi eh, tsokacin da na so dan kawo bisa kan wannan cewar akwai kididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara eh akwai ta mm. akwai ta bisa kan al'amuran eh, gona al'amuran gandari kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin hauri wanda ake cewa migration kuma eh, an yi eh mm. an yi eh, takaddama sosai akwai an yi bincike da kyau eh, wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin saboda ai ga yawanci yanzu buwa da ake gani nan yamai na farko dai da yawancinsu ba an yamai ba in ma 'yan Nijar ne ba 'yan cikin garin Yamai. Yara ne da ake zuwa da su daga ƙauyuka. Daga wani ƙauyuka. In kuma ba 'yan Nijar ba ne to daga wata ƙasa suke. Daga wannan ƙasa inda suka taho. Ita dillaliye wadda take amso yara Ita kuɗi ne take zuba ma uwayen wanda su in suka zo na suka yi aikin ita suke zuba ma sai an biya ta kuma sai ta ci riba. Hmm. to shi ne ake cima traite de person kenan kama safara ce eh wala eh, safara ce mutum ya zo ya sa wani aiki dan ya amfani da aikin shi ya ci gajiya balantana eh, ga yara to balantana ga yara da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen Saudi Arabia ana yin shi ta wajen Sudan da wani wani ne su ne kake gani wa'annan hajoyin na da wanda sai su zo nan sai su tahi da kananan mata guda goma guda ashirin su tahi da su can su yi safararsu in kuka je dama da kun je kasar ji sai amshe muku passport ɗinku sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru daga yadda kuka shiga ba ku sake hituwa sai yadda maza kuma gida hmm. <laughs> to ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi kuma har yanzu eh, ba a samu aka ciwo kan shi ba saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu in ina son in dawo bisa tambayar taka mm, a eh, eh, gurguje abu abu na harin tsananin talauci akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai saboda kasan kasan mu ya kasance hiyar eh, da kashi tamanin da uku duka manoma da makiyaya ne don ita kuma noma wata tara ne cikin wata goma sha biyu na shekara ake yi kenan wa'annan wata Eh, wata uku ne eh. cikin wata goma sha biyu kenan wannan wata tara eh. zamna ne ake ba a komi kenan wannan yana kawo ba talauci na katai wanda yake sa mutane duk ma abin da yake iya kawo musu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu na biyu akwai tsananin jahilci saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba yara dama su je su yi karatu mai sulhi yana iya kawo taimako ga, iyali kuma ga al'umma baki ɗaya don ta samu ta bunƙasa mm. yadda ya kamata sannan fitattar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abin har yanzu ba su ji ga cikinsu ba saboda kamar ƙwararrun matakan wanda ake duka eh wala matakan da ake duka har yanzu suna suna samu su kewaye su su bi ta wata ta hanya su yi aikin eh, eh, ba tare da an sani ba akwai wasu ƙarin dalilai Malam ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara to bayan abin da bashir gai ai wani dalili shine mutum zuciya mm-hmm. mutane ne zaka gani zuciyarsu ta mutu mutum ya san lahiyar shi ɗau, yana iya tashi shi aiki ya nemo amma a'a bai nemowa ya dogara da ya ta yi maula to wanda ya dogara da ya ta yayi maula alhali lahiyar shi lau suna iya aiki ni zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kuɗi in muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha biyu bisa cikin yankin hamada nan agarta inda matan kanta suka mutu tare da yara mm-hmm. da muka je yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai ne ma ya kawo hawan ga abin ya wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta ba wani abu bane wai saboda wata wura tattahi Algeria ta ce ta samo dukiya ta aiko gida an mata ruhin kwano malamakin ayi ruhin laka to wannan ruhin kwano da an haga ta yi shi ne ya shawo da wani sauran mata ya kwadaitar da su ya kwadaitar ku tashi ru da ɗiya, da kofi ka tai da muka ba masu gidajen tambayoyi kai kana zaman ne matar ka za ta tashi ta tai hadda yaran ka neman kuɗi kai kana nan zaman ne kawai sai ka ji mutum ya yi tushe maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata babu wani dalili da mai kwari babu wani dalili mai kwari ba irin wannan in ma ka kawo shi ka ce mishi ko addinance ai namiji to da shi ne ka ɗauka alƙawarin ya tsike nauyin shi kula da iyalin shi kenan in ne ma za a tahaya kai ne namiji kai kamata ka je ka nemo ka kama mata ka kuma sa da duk wasu abubuwa na amma a'a mutuwar zuciya ta sa mutane sai su san su ko da lokaci suna zamani idan aka kare aikin gona da ba shi ma shi ke bari jihar cikin ya daɗe wata hudu in kaka ta yi kyau da wata hudu in bai da yake wata uku ne ma ko biya kare malmakin aje a'a a samu sana'ar da za a yi kuma in neman kuɗin nema waje kai babba magidanci kai ne ya kamata a ce ka ta yi tunda biya da aka yi hausa ke cewa dubara yaro ta haika babba abinda babba ya tsinkaro da zaman yaro ko wani abu ya hau baya tsinkaro shi. Mm. haka ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da ƙananan yara yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita ibrahim musa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Barma da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Ku jama'a tambaya ni ke ko ko kan in yi shuru ko in yi magana